mun zo ne don manzan Allah so da haka in madina kawai na je na koma garin na yi nasara ba ruwa na da kewaye wani ɗari haka irin wannan ku da hayaniya shi yasa ka ga kana ganin su kamar daban-daban a haɗe ba amma da sun gane za su gane cewa lallai matsalar ba ɗaya ba ce shi yasa kuma za ga duk duniya sun fahimci cewa lallai ahalin suna su musulman gaskiya don haka duk inda suka yi zama suna da yawa to za ga ana kokarin jama'a ana kokarin haukuna ana kokarin hana sun tsuwa ana kokarin kar su samu zaman lafiya kullum ƙoƙarin al wannan tsara, wa shi'a shi ne su shigar da barna cikin garin saudiya cikin garin makka cikin garin madina su hau na sayan da sauran garuruwa na kusa-kusa suke da fitina nan ma a samu fitina amma Allah ya ji su Allah kuma ba zai ba su nasara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kunyata su ya ƙara tura musu asiri ya hana su biyan bukatar su ya hana su kwanciyar hankali ya hana su huta Allah madaukakin sarki mana jagora wannan shine sakon da muke dauke da shi a yau sai kuma abin da ya ci gaba na darussan mu kusan muke dai mun iya yi kokarin highlighting muhimman abubuwan da ya kamata mu sani dangane da hadisan Aisha radiyallahu anha da kuma eh, kissar yadda ta kasance kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya kusa da ita da kuma yadda ta zama tsarkakakkiya kamar yadda take dama can tsarkakakkiyar ce kuma Allah ya tsarkake shi ya tsarkake iyaye ya tsarkake su gaba gida. Allah madaukakin sarki ka haɗa mu da su gaba ɗaya a ranar tashi alƙiyama mu zaman komin ahalin janna da mu da su gaba ɗaya Allah ya sa mu dace babin da ke gaba cikin littafin mai albarka abita fi zahiri shar wannan babi ne na magana a kan haramcin suka dangane da dangin wani wanda ya tabbata mana zuri'ar tuwani kira su ka zage su ko kuma ka zagi yaren wani ko kabilar wani wanda ya tabbata a shari'a da bai dace ba kamar dai ana so a gaya maka kowace kabila kowace al'umma ko ya suke allah ne ga damar da yi su haka allah da kansu yake gaya mana ya yi mu min zakarin wa unsa ya yi wannan ina kalafnaku min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل mun sanya ku shu'ub wato bangare bangare wa qaba'i da kabilu daban-daban ba dan kawai ba bi ta'arafu don wannan su san duri a wannan su san dangin wannan su san ina wanda ya fi girma ya fi daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ya fi tsoron Allah tunda ku haka ne me amfanin kai ka takama don kai ba haushe ne kamar kai ne ka fi kowa musamman a arewacin najeriya a harkar musulunci ba haushe yana ga shi kaɗai ne musulmi great kowa zuwa yi kowa shigowa ya yi in ka tafi kasashen laraba su ma haka laraba yana ga shi ne musulmi great kowa zuwa yi kowa shigowa ya yi yasa koyo ka je kasashen larabawa ba mamaki wani balare mai kogai sa yake yau shiga musulunta kuma garin madina ne garin musulunta garin za ka karatu to yau za ka karatu sharaɗin cika ko sai a wani duk da za a ce mata mata lafiya wata ka rubuta kwamfuta ta ɗauke shi ma ka ba application ɗin ba zai je ba dole ka kirkiro wata shekara ka rubuta dole ne ko wallahi kar kai mamaki ka ga abokin ka kuna yi karatu da shi ya ma wannan tambayan ka ce ah, ka ce wani irin wani tambaya ne wannan mutuncin musulmai kake ta ina dole akwai lokacin kafin lokacin wai dole ne akwai wani rana da kuma musulmai daga baya kuka zama ta kake na a jama'a kake na ba akwai wani damuwa to haka a nan yau da za a yi wani ya muri da ɗaɗɗe a musulunci in ka zo sai ka yi ƙoƙarin gano wai ina ne asalin kai ma bahaushe kana ƙoƙarin ka gano ina ya ina da tuya aka yi ka shigo kaga ko ina da irin nasu ke ko ina da irin nasu saboda haka shi musulunci nan ko yau ka shiga in dai ka zama musulmin na gari shi ke nan an wuce wajen zai yi ma shiga ban daɗe ban mutu mu fi ka da ka dan ni na ji wannan dade ba na mutu duk dutsun mai na baya an yaji ko wannan dade ba da aikin alheri na tafi aljanna masha Allah an ce akwai wanda ya dukuru aljanna walan yasjudu lillahi qat ne ya fito daga gidansa ya yi sha'awar musulunci ya musulunta ya ga wata jama'ar sabai aka ce wayan nan ba ya kira su ya ce wallahi kira ne yana tafiya kuma ya je shahada sai kuma ka dade a cikin wata ba sanya za ka yi to ka ga irin wannan saboda haka shi musulunci gadan ba ta zama musulmin na gari saboda haka ina ruwanka da tuno kabilar wani ko yaran wani har ma ka rika nuna ku ne grek ku ne jahu wannan ne ya shigo wannan ne ya kaza kana magana ce duba yi to duba yi ai ya zama na gari mace ai ka tuba ai ka zama mutum girki amma abu a hausan jafa su ma yayi matsala shi Allah ya tawaka Allah yake mana yake qala Allah ta'ala والذين يؤتون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا in ka dubi wannan ayar mun faɗa ta maimaitu a babuka daban-daban ashe tana daga cikin umumat ayar da take shiga lunguna da yawa Allah madaukakin sarki ce lalle waɗanda suke cutar da mu mu'minai maza da mata bi gairi maktasabu ba da laifi ba yanzu mutum da ya da ne laifinsa dan iyayensa ba musulmai ba kakanninsa ba musulmai ba me ne laifinsa da zaka tuno masa su me ne laifinsa da zaka aibanta su din me yin haka Allah ya ce fa qad jana in sun sun dauki wani laifin kakara laifin kage da kuma isman mubinan zunubi mai girma mai bai mamayyani in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa nabi hurairah da radiyallahu anhu a cikin wannan babin da ya hadisi sai malamin kawo mana kamar hadisi kamar babin da ya gabata wa nabi hurairah da radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه abu hurairah ta radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu guda biyu finna aikin muslimin a cikin musulmai kuma bihim kufrun kuma bihim kufrun wannan abu biyun dangane da musulmai yakan iya sa su zamanto sun yi aikin kafirki. sun yi aiki irin na kafirai sun yi aiki irin na zunubi mai girma ba kafircin da yi da dinar ba ba kafircin da zai sa da ba shine kafircin da abdullahi bin abbas ke cewa kufurin ya dunahu ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ke شيء kufurin دونه ma'ana kafircin da zai iya sa ka zaman to cikin masu manyan zunubai yana bukatar duba da musamman wanda wasu salloli wasu na wafi ba za su wanke shi ba sai ka duba duba da musamman to abu biyu a ɗabi'an musulmai da yake gudana kuma har yau har gobe har kiyamu sa'a sai wanda Allah ya kuta za a samu baya yin kamar abu biyun da aka ce ko ba mu ba mutanen da za su rayu da waɗannan abubuwa biyu bai zamanto musu wato abin da suke asararsa ba su sani ba shi ne asihatu wal fara lafiya da lokacin yalwa Yake kaɗan ne daga cikin ni'imomi ne wanda kaɗan ne daga cikin bayi ba sa asara ni'matan mahbunun fihi ma kathirun minan nan to anan kuma sifatan ne sifofi ne guda biyu da wuya a rasa su cikin al'umma ko da wuya a rasa masu yi ila kiyamin ta a duniya ta dare me su ya ji amfanu jinnata zagin ƙabilun wani ko zagin yaran wasu ko zagin dangin wasu yarka ganin cewa kuɗin ba komai bane kuɗin ba kowa bane ko su a yi ma asalin ku ba ko ya ba ko ka mutum wani abu wanda ka san suna yi da irin waɗannan abubuwa da za su iya samun a wasu daga shi mota bayan shi ba wani ya hasu alalmai da kuka na raki da ihu lokacin da aka yi wa mutum mutuwa ana yi wa mutum mutuwa da mutum ya kwana ihu ya ce bango ya faɗi ma'ana mai taimakon gida ya faɗi kuma da Allah shi ya ba su wannan din da za su dogara ga Allah su yi inna lillah sai Allahumma a fi musibatina sai su ga sai su gaba gara da ya mutu wallahi wani naka in ya mutu Allah ya tashi ma sauyi sai ka gashe gara da ya mutu da ma shi ya tare a ma. haka al'amarin yake ai al'amru idza daqa ittasa idan kunci ya yi kunci ta da hanyoyi sun zo gunan gunan wani yana ofis an tsane shi ba a kunci da ci gaba an tara fahilinsa a nan an tare a nan ta ƙarshe ma yake nina margani yana zuwa ta yi shi a wani kwakwalin ofis a abuja da ba a takura shi a nan ba da bai je abuja ba da kuma bai samu aikin ba amma da ka toshe nan ya allah ya buɗe sa sai ga gara ma da ka toshe ba haka ba ne ba shi ya gobarar ci a jirza ba wuce yake kar magana da shi wani zai yi yana jin gaba ta kai ne gobarar ci a jirza wani zai yi bai san ma mai abin ake faɗa ya ɗauka hira ne wani gaya ma yanzu kuma ka sani tuna ma mace ce ci ta yi gobara mutane suna tausayin ta wannan ya kawo taimako wannan ya kawo taimako da a tamkunta ba su wuce kwayar ba da aka gama taimako sai ta ganta da gana mu zuwa cikin a tamfa ta a ake ga wata kai gobaran da aka yi da wata kai ne da ba a yi gobaran ba da ana nan da a tamfa ta faru yanzu ga shi sun kai ashirin sun kai talatin sai wannan ba bai sa kai fatan bala'i ba kowa ne bala'in zai zo masa ya samu yalwa haka ba wani sai bala'in ya zo wani ya karu ma don mai a ga da kuma la ya zalul bala'u bi mumini hatta ya tsallaha wa laisa alaihi khati'a shi mumini kullum jaraba na zuwa wata ta zo kan wata wata ta zo kan wata daga an fita a nan sai can daga an fita a nan sai can to kar ka ka ce anya Allah ne nayi ha kun kai haka kuma kai sai nayi wallahi wani da bala'i mace yawa bai san san da yake cewa ni kawai haka wallahi ya faɗa ba saboda bala'i ya mancewa ya fi da gidansa ya yi wata harkar yana da wani gidan yana so ya koma cikinsa ya ɗan samu yalwa sai ga abubuwa sun cushe ya sai da gidan ya je kwatano yana odan kayan kwasan suka kama ya dawo biyu ya ya rikice ke zama wani kaga ba kowa da karfin imanin da zai sa ta ganshi nomal ba in yau da wannan gobe da ba sai an daure saboda haka idan an ma rantsuwa ne ya kamata ka yi ka yi istisna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا in kai wannan bi, كان ولنا بكل إخلاص لا شك أن zai barka. saboda mutu ya yi cewa na mutu na lalace a abin bango ya faɗi a a muka mu shi ke nan ba ne muka mun ta gayyara wallahi sai Allah ya ta gayyara ka saboda ka Allah ka taimakon ka a hannun wani hali Allah ne mai baka amma ta sanadin wani hmm. in ya tafi kuma hanyoyin Allah suna da yawa ba bahaushe ce hanyar Allah ta fita jami wani hanyar Allah ta ta ɗan adam Allah zai ba ta baya shawara saboda haka hukuma gare su yi kokarin nisan ta irin waɗannan abubuwa domin yana daga cikin umurul jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da umurul jahiliya wanda suke cikin al'umma ta ko za su daina ba alfahari da dangi cikin zuwa kafin zuwan annabi sallallahu kai hatta yanzu a larabawa za ka samu akwai ƙabilun da ba sa auren da wasu ƙabilu muka ka auro sai a ce ta yanzu kabila ta za ka daga auro haka suna nan ko anguwanni ma za ka dace nan anguwannin suwa ne can ma na suwa ne can ma na suwa ne ko haka dai rayuwar take gudana a dukkan kaba'i na rayuwa in ka samu irin wannan in ka zo nan najeriya ma za ka iya samun haka wala kulli hal mai dai cewa dukkan musulmi dan uwan musulmi ne kuma ba wanda yake da wani kima na fifiko sai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma sai abin da ya same ka muqaddar ne min Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya isa kuma ya dauki abin da Allah ya kaddara maka na wadata ne ko na wahala sai ka koma gare shi in lokacin wahala ne ka yi ka nemi agaji a wajensa lokacin daɗi ne kuma ka gode masa ke ƙara Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muke ne ya kyau a yau wanda muke na kuskure Allah ya yi mana za mu dasa aya a nan sai sati na gaba Allah madaukakin sarki ya nuna mana da rai da lafiya sallallahu alaihi sallam ala nabiyina Muhammad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, tambaya yana cewa bayan sallama shi na jira bayanin ana cewa عائشة رضي الله عنها آه، وشن الله سبحانه وتعالى يا وكي تلكم من ياتي مثل إن يجيك أنا المعنى في الشوالي الله سبحانه وتعالى يا قفر سامتا يا قفر سامتا أكيد ولديه في تائكتا الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد duka biyun Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata na farko Allah ya wanke ta daga tarkin da wasu suka yi mata ya wanke ta ya nuna cewa ita ba ta ma yi laifin ba saboda haka fahimci kuma yadda kisan ta koro da yadda hadisin ya zo in ka duba za ka ga ba abin da Aisha radiyallahu anha sannan kuma a matsayinta na dan adam na mai kusuri da kuma yadda ta nace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya barta ta koma gida da kuma eh, naciya da iyayen da suka yi mata na ta koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta nemi ba shi hakuri ko kuma ta nemi ya mata magana wani abu makamancin wannan ta bijirce ta ce ita ba za ta yi wannan ba sai ta ɗauke shi a matsayin laifi kuma Allah subhanahu wa ta'ala duka ya tattara wannan din a matsayin ya fiya gare ta rabu ya ba ma'ana ba wai an ce ya yafi mata kuma mun yadda cewa ta yi laifin bane Allah ya yafi mata a game da laifin da yi ba yin sa dai ba Allah ya wanke ta ne akan wannan laifin wani ya fahimce shi a matsayin laifi yi ne kuma muke tabbatarwa kuma Allah ya yafi mata ba wannan ake nufi ba muna nufin yafiya waɗanda aka yafewa su ne sahabban da suka yada wannan laifin ba tare da sun yi rikici ba da su ne Allah yake cewa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima aqabtum fihi azabun abu ba a kan Aisha ake wannan koma kenan wallahu a'lam da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa akwai mabukata na addu'a dangane da rashin lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya akwai masu bukata addu'a cikin wasu al'amura na rayuwarsu da ya kunci Allah ya yi musu akwai ɗalibai da suke shirin jarabawa na gama makaranta kamar ɗalibanmu na Ahmad Arabi muna roƙon Allah ya sa su gama lafiya Allah ya kawo musu sauƙi cikin jarabawarsu Allah ba su ikon karatun da za su ci wannan jarabawa ya yi kamata Allah ya sa ya zamanto musu amfani gare su da al'umma gaba ɗaya sannan kuma malamin mu da yake jagoranci wannan masallaci mun san halin da yake shi Allah ya kawo masa dauko kuma wata ne zuwa nan sha biyu ga wata ne ko wannan watan ne ashirin da nawa sha uku ga wata za a shiga kotu muna roƙon Allah ya tashi don ƙarshe ana muna roƙonka kawo masa dauki sa ya zama to alkhairi da shi Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkan fitilu da damuwa wannan kasa ta mu ka kara mana zaman lafiya wannan shugabanni da Allah ya bamu Allah ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka ba su abokan tafiya ka ba su wazirai na gari masu son kasar nan da shari da ci baya suna nan suna kulle kulle Allah ka ba su dama Allah ka ba su nasara Allah ka ta su Allah ka kuma a cikin su wanda suke da niyyar shiryuwa da gyaruwa Allah ka musu agaci Allah muna roƙon ka yan kasuwar mu ka ba su albarka cikin kasuwancin su ka yalwata musu ka kawo musu ciniki wanda suke ma'aikata ne Allah ka ba su albarka cikin aikin su Allah ka sa su to aminai cikin gudanar da ayyukan ɗalibai Allah ka buɗe kwakwalwarsu ka tsara musu ne amfani Allah muna roƙonka samarin marasa iyali masu so sha'awa Allah ka ba su wanda kuma ba ta so Allah ka tsara musu kamewa Allah ka tsara musu kariya dan mata da suke raye ba mazaje Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka yassare musu al'amuransu Allah ka kare su daga fitintunun matasa lalatattu Allah muna roƙon ka yaran mu suka lalace ka da da su kan hanya wanda ko ba su lalace ba Allah ka hana su lalacewa ka san yana kiyon da taimakon ka Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ayn أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين